Masarautar Maini yana da kimani shekara 335 haka nan. Tun shekara alaba 637 aka girka wannan masarauta tushen shi mutane sun zo ne daga yaman sun hito sun biya nan wajen borno daman su makiyaya ne kuma manoma ne to a lokacin nasaru sun kusa zuwa amma ba su zo ba wani jarumi raba himen marok ne shi kuma ya hito yana zagaye dai inda ya iske kawai so yake dai a ce ya ci su da yaki kuma ya ashe mutanen shi wanda za su bauta mashi ya tura dan nashi fataralla suka kawo wasika suka suka ce to gashi nan ka shirya za su zo su yake su shi kuma sarki ya ce ni a shirye nike in kun zo in Allah yarda zan hudda kaciyar nan kike nan sai suka koma lokacin nan sai sarkin maini na da kacal labin malamai shi da bokayen shi suka yi komi da komi mutanen nan da suka zo garin mainin ma kwata kwata ma basu gani ba amma yan mainin suna nan labe cikin kaba kawai in suka ja kori da baka sai ka gani doki yana faɗowa su waiwaya su waiwaya su rasa ta ina ne kibirin nan suke zuwa kai suka ce wannan garin baya ciwa da yaki tun wato kafar wannan masarauta ta mai Nusurwa kawo yanzu sarakuna nawa aka yi. An yi sarakuna goma amma zama goma sha ɗaya ne aka tunda akwai sarki wanda ya yi so biyu an hudda shi kuma ya sake dawowa. Sarki na hwari shine Digaji Kaumi daga Digaji Kaumi Lawan Maruma akwai lawan Kadir akwai Bulama Nasar Kacalla Abdu Buci Kolomi shine wannan wanda ya fara samun titirkin Kacalla har yanzu kuma Kacalla kin ne. Bayan shi akwai Kacalla Abdu Dungulma shine wanda ya yi so biyu bayan Kacalla Abdu Dungulma akwai Kacalla Liman shine wanda ya kashe wani banasare da ya kashe shi shi kuma a kambacin shi nasarun suka suka ce za su yaki talakan shi ko kuma ya bada manyan shi wanda suke bin shi mutum guda bakwai ya ce a baya bada kowa ya ce in dai shi ya bada ran shi yan bayan nashi da masarautar na maini zai ci gaba ya ce zai bada kanshi sai ya bada kanshi shikenan sai suka bindige shi yanzu ma akwai makabartan nashi kamar ya zama wurin tarihi har da masallatai da komi mutane suka zo suna shiga suna gani bayan kacallar liman akwai kacalla gaso mai sunan wannan sarkin shi kacalla gaso ya yi shekara goma sha hudu bisa gadon mulki mai sunan wannan kacalla na yanzu wanda yake saman gadon bayan kacalla gaso akwai kacalla kacallu shine uban wannan kacalla gaso to shi kacalla kacallu a kaf cikin su babu wanda ya jima a gadon mulki kamar shi kuma shi kadai ne wanda aka binne a cikin gidan masarautan kacallu shine na yanzu wanda yake saman mulki